Suleimani inda kusan mutane 100 suka mutu. Sannan kuma sanarwar haɗin gwiwa da wasu ƙasashe goma sha biyu suka fitar ciki har da Amurka ta gargaɗi 'yan tawayen huta a Yemen akan ci gaba da kai hare-hare kan jiragen ruwa na kasuwanci a tekun Maliya. Ƙarshen shirin kina wanda Umai sani Abdulmumin ta haɗa sai Ahmad Wakili da ya haɗa mana sauti Imam Saleh ke cewa mu haɗu a nan da minti talatin.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 To a cikin shirin na wannan lokaci za ku ji cewar ana gudanar da jana'izar mataimakin shugaban kungiyar Hamas Sale Al-Aruri a Beirut, babban birnin kasar Lebanon. A Iran kuwa ana can ana zaman makoki na kwana ɗaya a duk faɗin ƙasar na mutane 84 da aka kashe cikin harharen haren bam a birnin Kerman jiya Laraba. A Najeriya, masana harkokin ilimi na ci gaba da tsokaci kan rashin ingancin digiri na wasu ƙasashen waje. inda suke zargin cewa ai da ma waɗannan makarantun da ake zargin da saba ka'ida ba ɓoye suke ba. Sun san da waɗannan makarantun suke abinda ya wuce ya wuce yanzu a je a rufe makarantun. Su ɗaliban su san yadda za su fi da kansu a ita sallah ba za a yi ta babu alwala ba. Rahotanni daga jihar Zamfara kuma na cewa 'yan bindiga sun afkawa ƙauyen kwanar dutse da ke masarautar ɗan Sadau inda suka kashe mutane aƙalla goma. mu dai muna nan da kawai sai dai muka gaba bara eh, ba wani abu da to tag mutane hari da Allah ya yi mamaya ta sun yi sauran matan da ke nan sun kwashe yanzu akwai mace tsakanin mace da yaro akwai sama da hamsin To za ku ji ƙarin bayani kan waɗannan da ma wasu bayan shan cikakkun labaran duniya. Ana gudanar da jana'izar mataimakin shugaban kungiyar Hamas Sale al a Beirut, babban birnin ƙasar Lebanon. Kisan gillar da aka yi masa shekaran jiya talata ya tayar da fargabar cewa yakin da ake yi tsakanin Isra'ila da Hamas zai iya rikidewa zuwa yakin da zai game gabas ta tsakiya baki ɗaya. A jiya Laraba Hassan Nasarullah, jagoran kungiyar mayaka ta Hezbollah da ke Lebanon ɗin, ya gargaɗi Isra'ila cewa za su mayar da zazzafin martani kan kisan isra'ila dai bata tabbatar ko musanta zargin cewa ita ce ta kai harin ba amma manzo na musamman na amurka zuwa gabas ta tsakiya ya tafi isra'ila a yau domin ya fawa wutar rikicin da ke son tashi tsakanin hezbollah da isra'ila ɗin ruwa jami'an kiwon lafiya a gaza sun ce lugudin bama-bamai da isra'ila ta yi a cikin dare sun kara kashe gwamman falasɗinawa wani jami'in ma'aikatar lafiya ya ce mutane goma sha hudu ne ciki har da yara tara aka kashe a cikin wani harin da isra'ila ta kai kan garin almawasi wanda ke yammacin birnin khan yunis nahid abu ta'im kenan wani likita a asibitin nasir inda aka kai matattu da waɗanda suka samu raunuka kenan ke cewa a sashen bayar da kulawar gaggawa na asibitin nasir an kai wani adadi na waɗanda suka yi shahada da kuma waɗanda suka raunata daga harin da Isra'ila ta kai yau da safe. An kawo gawawwakin shahidai goma sha shida, wasu daga cikinsu mazauna garin almawasi ne, yayin da aka kawo mutane hamsin da uku da suka samu raunuka daga tsakar dare zuwa yanzu. Da farko dai Isra'ila ta ayyana wannan ƙaramin garin a zaman tudun mun tsira ga Falasɗinawa kusan miliyan biyu da yaƙin ya raba da muhallansu. A Iran kuwa ana zaman makoki na kwana ɗaya a duk faɗin ƙasar na mutane 84 da aka kashe cikin hare-haren bam a birnin Kerman jiya Laraba. Bama-baman sun tashi ne kusa da wata makabarta inda mutane suka yi dandazo domin tunawa da cika shekaru hudu da kisan Kasim Suleimani, kwamandan rundunar 'yan kundin bala ta Alkudus cikin wani harin jirgi maras matuki na Amurka. Shugabannin Iran sun lashe takobin ɗaukar fansa. amma kawo yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin na jiya laraba a wani labarin kuma majiyoyin tsaro a iraki sun ce an kashe mayaka uku na wata ƙungiyar da ke goyon bayan iran a cikin wani harin jirgi maras matuki a bagadaza kuma ƙungiyar ta ɗora alhakin lamarin kan amurka to labaran na zo muku ne daga nan sashen hausa na bbc Firaministan Burtaniya Rishi Sunak ya ce yana tunanin za a yi zaɓen gama gari a ƙasar cikin watanni shidan ƙarshe na wannan shekara. Kalamansa na zuwa ne bayan an fara raɗe-raɗin cewa yana shirin kiran a yi zaɓe cikin 'yan watanni masu zuwa. Ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ta nuna jam'iyyarsa ta Conservative na bayan ta leba mai adawa nesa ba kusa ba a farin jini. Shugaban jam'iyyar ta leba Keir Starmer na ci gaba da tallata manufar jam'iyyarsa wadda ya kira ta kyakkyawan fata a maimakon abin da ya kira siyasar a fasa kowa ya rasa. Masu aikin ceto a Japan na matsa bincike don ganin ko za a samu masu sauran numfashi daga waɗanda girgizar ƙasar da aka yi ranar Litinin ta rutsa da su, ko da yake sun ce zai yi wuya a samu wani da rai. Mutane da yawa ne dai aka yi imanin suna binne cikin ɓaragwazai na gidajen da suka rushe galibinsu a garuruwan Suzu da Wajima. Firaministan Japan Fumio Kishida ya shida wani taron manema labarai a birnin Tokyo cewa an ceto fiye da mutane 150. Haka ma ya tabbatar da mutuwar mutane akalla 70. Eh, eh, eh, ce akwai mutane da yawa binne a cikin baraguzai da ke jiran a ceto su halin da ake ciki a yankunan da lamarin ya faru mai waya ne kwarai amma ta ɓangaren ceton rayuka muna iya ƙoƙarinmu wajen ceto mutane da kuma ba da kayayyakin aikin ceton rai ga iya mutanen da muke iya ba gabanin cikar wa'adin aikin ceton na sa'o'i 72 bayan faruwar bala'in. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To yanzu kuma sai rahotanni inda za mu faro daga Isra'ila. Hukumomin lafiya a Gaza sun ce lugudin bama-bamai na Isra'ila a cikin dare sun yi sanadiyar mutuwar Falasɗinawa da dama. Wani jami'in lafiya ya ce an kashe mutane goma sha hudu ciki har da yara tara a harin da Isra'ila ta kai a yankin Almawasi da ke yammacin birnin Khan Yunis. A baya yankin ya kasance tudun mun tsira ga Falasɗina miliyan biyu da suka rasa matsugunansu. Isra'ila dai ta ce ta kai harin ne domin kakkaɓe 'yan ƙungiyar Hamas. Ga rahoton Bilkisu Babangida. dakarun isra'ila sun bincika gidaje a sansanin 'yan gudun hijira na nur al-shams a birnin tulkam na yankin gabar yammacin kogin jordan da aka mamaye a ranar alhamis tare da tsare ɗaruruwan mutane da ake zargi da ayyukan masu tada kayar baya in dinar sojin a cewar mazauna yankin dakarun isra'ila sun tsare mutane a akalla 120 tare da rushe gidaje uku da suka hada da na kungiyar mayakan Tulham wata kungiyar masu tada kayar baya da ke da alaka da kungiyar fata ta palestinawa rundunar sojin isra'ilar ta ce ana kan gudanar da ayyukan soji na fiye da sa'o'i 30 kuma ta ce ana tsare da ɗaruruwan ɗaiɗaikun mutane don yi musu tambayoyi Nahid Abu Taim wani likita a asibitin Nasir a Gaza inda aka kai waɗanda suka rasa rayukansu da kuma jikkata ya yi ƙarin bayani game da yawan mutanen da lamarin ya shafa. قسم الحوادث والطوارئ في مجمع ناصر الطب استقبل العديد من الشهداء والاصابات yace bangaren kula da ayyukan gaggawa na asibitin Nasir ya karɓi yawan adadin waɗanda suka yi shahada da kuma waɗanda suka jikkata bayan harin Isra'ila na safiyar yau gawokin waɗanda suka yi shahada goma sha shida ne suka iso nan asibitin daga yankin almawasi sakamakon harin isra'ila a yankunan da ke yankin almawasi mutane 53 da suka jikkata sun iso nan tun da tsakar dare kuma har yanzu muna ci gaba da karbar fararen hular da suka samu raunuka a halin da ake ciki sabbin sanarwa daga kungiyar hezbollah ta kasar lebanon da kuma rundunar sojin isra'ila sun rage kaifin fargabar kara bazuwar tashin hankali a yankin zirin gaza a ranar talata ne dai aka hallaka wani jami'in kungiyar hamas ta palestino a birnin beirut na kasar lebanon duka kungiyoyin masu rike da makamai biyu dai na samun goyon bayan kasar iran ne a halin yanzu mambobin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya sun yi kira ga kungiyar mayaka 'yan tawayen houthi ta ƙasar yemen da ta dakatar da kai hare-harenta a kan jiragen ruwan dakon kaya da ke bi ta cikin tekun bahar maliya da ake dangantawa da yakin bayan hallaka mutum na biyu a girman mukami a kungiyar hamas sale al'aruri a birnin beirut an sa ido matuka akan wani jawabin da shugaban kungiyar mayakan hezbollah ya yi Hassan Nasrallah ya dage a kan cewa mayakansa masu rike da muggan makamai za su yi mummunan fito na fito da Isra'ila ya zuwa makura muddin ta zaɓi ci gaba da faɗaɗa yakin ta zuwa ƙasar Lebanon. An gaida Bilkisu baban gida da wannan rahoto. To daga har a Isra'ila a cikin dare sai kuma wasu har a zamfaran Najeriya a suma a cikin dare. Rahotanni daga jihar ta zamfara na cewa wasu 'yan bindiga sun afkawa ƙauyen kwanar dutse da ke masarautar ɗan Sadau. a yankin ƙaramar hukumar maru a daren jiya inda suka kashe akalla mutum goma mazauna garin sun bayyana cewa wani fitaccen ɗan bindiga da aka fi sani da damina ne ya kai musu harin bayan sun kasa biyan harajin naira miliyan ashirin da ya ɗora musu ga rahoton zubairu ahmad kasarawa a cewar mazauna garin na kwanar dutse fitaccen dan bindigar mai suna damina ya auka musu ne sanadiyar sun kasa biyan wani harajin da ya nema na kimanin naira miliyan ashirin abinda ya sa ya garkuwa da waɗannan mutane tare da kashe wasu domin aikewa da saƙo wannan wata uwa ce da aka kashe yaron ta daya kana mutane na damina suka yi garkuwa da karin wasu biyu a lokacin wannan hari yanzu ma akwai wanda aka kashe wanda za a wanka bana sai yanzu a dauko mana shi yana daji akwai kuma yan kanana kwara biyu to muna nan kawai cikin gari kawai muna ta tamu harka dai sai harbi mun haka ma gudu da da to ka gani dai waɗanda a can dai an mika da su waɗannan kuɗi da aka faɗa maka dai su ne makasudu kuma mu ba mu da su ina magana tattaunawa tunda ana ta gudu suna bin mutane suna halbi gwamnati ta taimaka mu ina muna su taimaka su sako masa suwa. baya ga haka shi ma wannan ya bayyana yadda harin ya shafe shi inda ya ce cikin waɗanda aka yi garkuwa da sun akwai yan uwansa. mu dai muna nan zanda kawai sai dai muka gaba eh, ba wani abun da suke sai kai ma mutane harbi da Allah ya himma ta sun ta sauran matan da ke nan sun kwashe yanzu akwai mace tsakanin mace da yaro akwai sama da hamsin suna hannun shi kuma ya yi mu ne dalili da kuɗin da kuka ji an ce an sami miliyan ashirin mu ya samu su mun watsi yan sauran mutanen da na daure su ne kuma jiya ya zuwa iya sarwa ya kwashe wasu. Harin na zuwa ne lokacin da gwamnatin jihar ta Zamfara ke bayyana irin kokarin da take yi wajen tabbatar da tsaro ya wanzu a jihar. ciki har da kafa wani kwamiti na musamman da ya kumshi 'yan sa-kai da ake kan horaswa domin tunkarar wannan matsala. Suleiman Bala Idris shine mai magana da yawan gwamnatin jihar Zamfara. Gwamnatin jihar Zamfara tana abubuwa da dama tun bayan zuwanta a watanni shida suka gabata domin ganin ta kawo ƙarshen wannan matsalan tsaro. Ko ba komai cikin ajanda guda shida da gwamna yake da su alkawarin da yawa al'umma lamarin tsaro shine na farko mutanen kuna da mutanen ƙauyuka sun tabbatar da haka saboda presence na jami'an tsaro me ke kawo haka ku kuna bayani a gwamnatance cewa ga eh, shirye-shirye ko ƙudurin da kuka ɗauka amma kuma kusan ba a eh, gani a ƙasa wato da ka kwatanta zamfara daga watanni shekaran da ya gabata ka kwatanta ta da yanzu ba insha Allahu daga nan zuwa ƙarshen wannan wata na janairu za a kaddamar da su jami'an wato askarawan zamfara sunan da aka ba su da hausa kenan domin su kare ƙananan hukumomi wasu na ganin cewa kamar su waɗannan 'yan bindigan sun fi ƙarfin gwamnatin jihar zamfara da ta tarayya saboda makon da ya wuce an kai hare-hare a tsafe da tsafe ta yamma babu ba gaskiya ba ne duk wanda kuma yake faɗin haka bai san mai ke faruwa ba ne don ko shekaran jiya ina faɗa ma wani nake cewa abin na ban mamaki yadda mutane ba su kallon nasarorin da ake samu kan 'yan bindigan nan cikin 'yan kwanaki wata sati uku da suka gabata an kashe manya-manya shugabannin 'yan bindigan sama da guda ashirin. Duk da irin wannan mataki da gwamnatin zamfara ta bayyana tana ɗauka wannan sabon harin na zuwa ne kwana biyu da suka gabata bayan da wasu gungun mahara ɗauke da muggan makamai sun afka garin na huce a karamar hukumar mulki ta Bungudu inda suka kashe akalla mutum shidda tare da jikkata mutum ɗaya baya ga kore dabbobi da dama da harkawai yanzu ba a san adadin su ba. zubairu ahmad kasarawa bbc hausa a abuja najeriya to daga batun hari a najeriyar sai kuma na batun digirin buge inda gwamnatin najeriya ta ce za ta dakatar da amincewa da takardun digiri daga jami'o'in da ke kasar uganda da kenya matakin ya biyo bayan dakatar da amfani da takardun digiri na kasashen benin da togo gwamnatin najeriya dai ta ce za ta ɗauki matakin ne sakamakon wani bincike da jaridar Daily Nigerian ta yi inda ma'aikacinta ya samu takardar digiri cikin ƙasa da wata biyu a tsarin karatun da ya kamata a ce ya shafe shekaru hudu kafin ya samu takardar shaidar. Nabila Muktar Uba ta tattauna da masanin ilimi a nigeria Dr. Aliyu Tilde domin jin yadda yake kallon matakan da gwamnati ta ɗauka. Eh abin da suka yi a yi daidai kuma dama abin da ya kamata kenan su yi. sai dai abin lura shine su jama'a kamar yadda suke tsammani ba kowane digiri da aka samu daga benin ko togo ko eh, kenya ko uganda you know, ne ba su da kyau ba suna da makarantu masu kyau wanda ma sun fi na najeriya uh, inganci wanda dan najeriya ma idan zai nemi admission a wurin da kyar ma zai samu to baka ganin wani zai ce akwai matsala ta rashin isassun makarantu musamman jami'o'i a najeriya shi isa har wasu 'yan najeriya da suke tsallakawa domin su samu karatu a wasu kasashen a'a eh, abin da ke sa a tsallaka a jera kasashen waje ni dai a sani na abubuwa ne kamar haka daya ingancin jami'o'in najeriya din ya ragu sosai sannan na biyu yawan yajin aiki da ake ta tafkawa sannan na, uku jarabawa jam sannan na ƙarshe halin ɗa'a da ake tilasta musamman 'yan mata a jami'o'in na Najeriya amma su waɗannan jami'o'in wanda ake da su wanda ba na rahalas ba ne wannan ƙasa'an ke yarda cewa son zuciya ne domin mu kamar a nan a jihar bauchi eh, lokacin da muka zo a 2019 sai da muka samu colleges of education sun kai 58 a jihar bauchi kadai so dole muka bibiya muka iske waɗanda aka tantance kadai wanda hukuma ta tarayya fcce suka san da zamansu guda goma sha biyu ne gwamna ya ba da umarni cewa a rufe sauran gaba daya to kuma aka tabbatar da cewa an yi haka ina ga abin da gwamnatin tarayya kenan ya kamata ta yi fitar da list kadai ta ce wa'annan ba ta yarda da wa'annan jami'o'in ba bai yi ba muddin ta san inda jami'o'in nan suke kuma ta san ana karatu a wurin ya zama wajibi a kanta ta je ta ta guraren nan tana da jami'ai da dss da 'yan sanda da sojoji da duk abin da kike eh, nema a gwamnati na karfi a je a rufe wannan wurin wani abin da gwamnati kenan ya kamata ta yi ta zama gata ga talaka amma ba ka ganin za a ci gaba da yaudarar iyaye ba ka ganin akwai kamar sakaci a bangaren ita gwamnati kasancewar su waɗannan makarantu wasu ma sun fara koyar da ɗalibai har suna ba da shaidar karatu a ce sai a mm-hmm. yanzu ne ita gwamnati za ta ɗauki irin wannan mataki eh sosai kuma ba wai zancen yanzu ba ne kadai gwamnati ko kuma a ce jami'an gwamnati sun san da wa'annan makarantun tuntuni amma dai duk afallahu amma salafa ya wuce abin da ya wuce ya wuce yanzu a je a rufe makarantu su ɗaliban su san yadda za su fi da kansu walau wasu jami'o'i za su je su su sake nema amma dai ita sallah ba za a yi ta babu alwala ba. Dr. Aliyu Tilde kenan masanin harkokin ilimi a Najeriya. To da haka agogo a Najeriya ke cewa karfe uku da minti goma sha bakwai. Haka lokacin yake a jamhuriyar Nijar da Kamaru da kuma Chadi. Haruna Shehu Tangaza ne ke gabatar muku da shirin rana daga nan sashen Hausa na BBC. To nan gaba a cikin shirin za mu sake komawa Najeriya domin jin ko za a yi ƙarin kuɗin mai ko kuma a'a. Amma yanzu bari mu je Kamaru. Daga yanzu duk wani ɗan Kamaru da yake neman izinin takardar shiga wata ƙasa wato biza a wani ofishin jakadancin Kamaru tilas ya fara gabatar da takardar shaidan biyan haraji da ya kamata ya biya. Tuni dai wannan mataki ya fara aiki daga ran ɗaya ga watan janairun da muke ciki kamar yadda ma'aikatar kuɗi ta bayyana hakan na ɗaya daga cikin sabbin matakan da gwamnatin kamaru ta ɗauka domin faɗaɗa hanyoyin samun kuɗaɗen shiga da za su taimaka mata a aiwatar da kasafin kuɗin sabuwar shekara ta ta 2024 ga rahoton da muhammad babalala ya aiko mana daga birnin yawunde gwamnati na ta bullo da dabarun karɓan kuɗaɗe a hannun jama'a a matsayin haraji domin ganin kowa ya sauke wannan nauyin da yake kan shi, har idan ba kowa ba ne yake tashi domin raɗin kan shi, ya je ya biya waɗannan kuɗaɗe kai tsaye, yana dinga zama a dole mutum ya biya, ba tare da son ran shi ba, kafin ya samu cin moriyar wani abin da yake bukata. a wurin gwamnati ko kuma bisa ga wata bukata ta wani sashe daban irin wannan ne ya sa daga yanzu duk wasu ma'abota zuwa ƙasar waje sai sun shigar da takardar shaidar sun biya harajin da ya kamata bisa ga matsayinsu ko kuma harkokin da suke yi da farko dai takardar shaidar cewa gwamnati ba ta bin mutum bashin kuɗi ake gabatarwa amma kuma an soke wannan wannan matakin a faɗin gwamnati wata dama ce ta bunƙasa kuɗaɗen shiga ta hanyar biyan haraji sa'annan kuma wata hanya ce ta janyo duk wasu masu gujewa biyan haraji da su mutunta doka Wasu masu sharhi a fannin tattalin arziki na cewa bullo da wannan hanyar da gwamnati ta yi zai ba ta damar zaƙulo masu ƙananan sana'o'i waɗanda gudunmawar da suke badawa wurin samar da tattalin arzikin ƙasa ya kai kashi 45 cikin 100 alhalin kuma harajin da suke biya bai ɗara kashi biyar ba a nashi ɓangaren kuma asusun lamuni na duniya gani ya cewa harajin da gwamnatin kamaru take sa jama'a su biya yayi yawa saboda haka na iya haifar da wasu sabbin hanyoyin cin hanci. Wannan kuma ya bayyana ne a wani rahoton da asusun ya wallafa a shekara ta 2021. Bayan wannan rahoton kuma, sabbin hanyoyin biyan haraji ne gwamnati take bullowa da su a kowane kasafin kuɗin ƙasa a kowace shekara. Muhammad Babalala sashin Hausa na BBC. daga Yaounde a jamhuriyar Kamaru. To daga jamhuriyar ta Kamaru bari mu sake dawowa Najeriya inda kamfanin mai na ƙasar wato NNPCL ya musanta rahotannin cewa ana shirin ƙara farashin litar man fetur a ƙasar. A cewar NNPCL mutane su kwantar da hankalinsu, Najeriya ba za ta yi ƙarin kuɗin mai ba a wannan lokacin. ita ma dai kungiyar dalalaman fetur ta kasar ipman ta ce babu kamshin gaskiya a cikin wannan jita-jitar alhaji bashir dan malam shine shugaban kungiyar dalalaman fetur masu zaman kansu a arewacin najeriya kuma ya shaidawa muktar bawa cewa sun samu wannan tabbacin ne daga kamfanin na nnpcl su suke shigo da wannan man kuma su suke siyan mana kuma a wajen wajensu muke siya mu siyarwa da al'umma idan har nnpc ta ci gaba da bamu wannan man a yanda yake to ai ba magana batun kari abin da ya sa ka ga ana ta wannan maganganun kowa ya san yadda duniya ta kasance yanzu da gingimin da yake faruwa gabas ta tsakiya da kuma yadda shi crude oil din da dala yadda take ta wannan to shine kaga mun shiga fargaba da mu da 'yan ƙasa. amma wannan abu ai tun da ita nnpc da kanta ta ba da sanarwa kuma mun yi magana da su sun tabbatar da cewa ba za su kara wannan kayan nasu ba so kaga ba maganan mu ce mu kuma za mu kara to amma wani kwarin gwiwa ya baku kamar an nuna muku man ne haka a ƙasa eh dama ai kaga abin da yake faruwa kaga baya an wuto damuna sannan kuma kowa ya san karshen shekara da sabuwar shekara akwai yanayin da suke zuwa an koma aiki an koma waye sannan turai ana sanyi yanayin yadda ake samun man to sun ce za su ƙara eh, importation ɗin kawo kayan. Wato za su ƙara shigo da shi da yawa kenan cikin Najeriya. haka jiya da daddare muka kai karshe da shi md na trade din abinda ya tabbatar mana cewa za a ƙara ba da kayan da yawa yanda ba za a samu matsala ba to yanzu da wannan alkawari yaushe za a dina ganin kamar layuka a gidajen mai kenan a yanzu dai maganar layi ni dai kamar nan cikin garin abuja da sauran gurare ni dai ban ga ana yi ba to ban san kuma inda ka gano layin ba har yanzu ba layi a wannan so yanayi ne dai na kowane bangare da yanda ake samu misali idan bangaren fita ne an taso za ka ga mutane sun taru a gidajen mai idan bangaren shigowa ne mutane suna shigowa za ka ga ana dan wannan kuma shi ma bai wuce daya biyu uku ba za ka gani yanzu dai kuna ba mutane kwarin gwiwa cewar akwai ba za a kara farashin man fetur ba sannan za a samu wadatar man fetur ɗin kenan wannan tabbaci kamar yadda ita gwamnati ta ba mu tabbaci hukumar nnpc cewa ba magana wannan karin kuma ta ba mu tabbacin cewa ga kayan ma za ta kara shigo da shi da yawa maimakon wanda za ta linka so mu ma kaga dole mu tabbatarwa da mutane cewa ga abin da ake ciki Alhaji Bashir ɗan Malam kenan shugaban kungiyar dalalan fetur masu zaman kansu a arewacin Najeriya. To a ɓangare guda kuma gwamnatin Najeriya tare da haɗin gwiwar kamfanin ABG sun yayi injiniyoyin da za su fara aikin sauya motocin hawa daga masu amfani da fetur zuwa masu amfani da gas samfurin CNG. Tunide da aka samar da cibiyar gudanar da aikin a Abuja da kuma Kaduna.